bismillahi rahmani rahim mijin yarinya kashi na sha ɗaya a hanya momi ta faɗawa dadi suna kan hanya yake shi ma ga shi zuwa suna fakin da sauri suka fito da ita domin lokacin har ta fita cikin hayyacinta wasu nurses ne suka karɓe ta da sauri suka shiga da ita emergency room don ba ta taimakon gaggawa suna tsaye kofar emergency ɗin babban dakto ya isa da sauri ya shiga ɗakin alluran bacci ya fara yi mata kafin suka fara aikinsu 30 minutes after suka suka fitar da ita zuwa wani room ɗin ya yi daidai da isowar dadi ya ce me yake ta. ƙarfin hali momi ta ce ba mu sani ba yanzu haka fito da ita ok bari na je ofis ɗin doctor ya faɗa ta da wucewa momi ma wucewa ɗakin da aka kwantar da sonatai. ta a hankali dadi ya tura ƙofar ofis ɗin da sallama ya shiga wani kyakkyawan saurayi ne ya amsa mishi sallamar fuskar shi sake zama suka yi bayan gaisuwa cikin damuwa dadi ya ce me ke damun dotana? na dan murmushi dr aliyu ya ce ka kwantar da hankalinka alhaji ba wani matsala ba ne sosai ke damun ta ajiyar zuciya dad ya ce oke ina jin ka abin da ke ta ciwon ciki ne kuma ina ga duk wata tana idan period ɗinta ya zo mata wannan karan ne yanzu da matsala sakamakon rashin shan ruwan da bata yi akai-akai ba shi yasa ta samu ciwon cikin yayi yawa haka amma insha Allah komai zai zama normal numfashi dadi ya sauke shi a tunaninsa wani babban matsala ne ke damunta godiya ya masa ya fita daga ofis din ya koma room din da aka kwantar da ita kallon shi momi ta tace me ke damunta alhaji zama ya faɗa mata komai ta sauke numfashi tace ce ma nayi tunanin hakan amma ganin yadda take yi ne ya ɗaga min hankali to allah ya bata lafiya ni dai na bar na wuce gida kafin ta farka oke babana ku tafi tare ka ga mun fatu ita kaɗai ni zan zauna da ita don allah ka kula da ita ban cin zali ban da cin zali don na san halinka sosan iya saye yana murmushi suka fita daga ɗakin tare da gida suka wuce suna isa bayan sun yi fakin dadi ya wuce fatu ɗinsa shi kuma ya shiga babban falo fatu ya gani zaune ta buga tagumi tausayi ta bashi a hankali ya karasa inda take zaune ya cire tagumin da ta da sauri ta dago da idanta tana kallonsa da kwallon da ta cika a cikin idanta tana faman yin kuka girgiza mata kai yaye ce kukan fa na me tashi ta ta rungume sa tace ce yaye ina son sona ba ku dawo tare da ita ba fa ƙoƙarin cire ta daga jikinsa ya domin ba zai iya jure rungume shi ta yi ba ita kuma ƙara shiga jikinsa take da ƙyar ya rufa ta da jikinsa ya ce suna asibiti ta ma warke kallonsa ta yi da ɗan murmushi a fuskarsa ta ce yaya da gaske eh na taɓa miki ƙarya ne to me yasa ba su dawo ba ba a sallame su ba sai gobe a can za su kwana riƙe masa hannu ta ta shagwabe fuska ta ce don allah ni ma ka kai ni moka na tare na ba zai kwanta ba idan ba ta nan don allah yaya zuba mata idanu yana kallon yadda take magana a hankali kamar ba ta son yin magana yaya ta sake kiran sunansa tana langwabe masa fuska ta ce ba don ni baka ka kai ni don Allah hada fuska ya ce dare ya ki bari sai gobe na kai ki duk da kafafuwan da ta fara yi tana kukan shagwaba tsayawa ya yana kallon ta a ransa ya ce dama haka yarinyar nan take murmushi ya ce to na ji zan kai ki sai ki daina kukan ko wani runguma ta yi masa tana dariya ta ce na gode sosai barta da ɗauko hijabi ina sai mu tafi haurawa sama ta yi ta bar shi tsaye yana kallon ta tana shigewa bedroom ya ja numfashi da zama kan kujera bata wuce 5 minutes ba ta fito hannun ta dauke da wani karamin box a hannunta ta ce mu je ko kallon ta daga sama har kasa kayan bacci ne a jikinta sai hijabin da ta saka iya gwiwa fuska daure ce ba inda zan je in dai haka zaki tafi asibitin kallon kanta zai ta me kuma nai je ki canza kayan nan idan za ki je idan kuma ba za ki tafi ba na yi tafiya ta ta ce na canza me kuma miƙewa ya zai tafi da sauri ta tare su ta ce don allah ka zauna bari na canza mu tafi bai ce komai ba ya koma ya zauna da sauri ta koma ɗaki ta canza ta fito ta ce to yanzu fa kansa ya ɗaga kan wayar da yake lasawa ya kalle ta doguwar riga ce wanda ta karɓi jikinta sosai sai gilan kayan da ta yafa bai ce komai ba ya ci gaba da lasar wayarsa kafin ya ce je ki ɗauko ki cikin jin haushinsa ta koma ɗakin ta sanya hijab ta fito sai ka duba ai kallon ta ya ga ta wani haɗin rai yayi murmushi ya ce idan baki saki fuskar ki ba na fasa zuwa ta yi murmushi ta saka masa ta ce kai haƙuri mu tafi don allah bai ce komai ba ya fita ta bi shi a baya a fakin space suka wuce ya buɗe motar ya shiga ita ma ta shiga suka bar gidan a hanya ya tsaya ya musu shofin suka wuce asibitin suna isa da ɗakin da aka kwantar da suna suka shiga momi na kallon su tace dawowa kuka yi ya ce eh ita ce ta matsa min sai na kawo ta murmushi kawai momi ta fatu ce ta ce ya jikin nata alhamdulillah madota murmushi dai ta zauna gefen sona tana kallon ta sallama ya yi musu ya wuce gida washe gari Karfe bakwai sai ya fito daga fat sa cikin shirinsa sai kamshi yake zubawa. Ya wuce fakin space ya shiga motarsa ya bar gidan don babu sumomi a don duba sumomi a asibiti. Driving yake hankali kwance wayarsa ta fara ringin yana dubawa ya ga ruki ce. Dan tsake da kamar ba zai daga ba sai kuma ya ansa ya ce hello cike da shagwaba ta ce barka da safiya sweetheart da fatan kana lafiya lafiya ƙalau. ya mutanen gida alhamdulillah please ina so mu haɗu akwai maganar da zamu idan ka amince please kar ka ce a'a ta ƙare magana cikin sigar jan hankali da yaudara wace irin magana ne haka da har sai na zo ba za ki iya faɗanta ta nan ba don allah fa na ce ok babu damuwa sai nan da la'asar domin akwai abin da nake yanzu to shi kenan na gode ina jiran ka bata ƙare maganar ba ya kashe wayarsa yana shiga asibitin fakin yayi ya wuce ɗakin da sumomi suke ya yi sallama fati da ke zaune kan kujera ne ta amsa masa sallamar tana kallonsa sanye yake cikin wando jeans black and white t-shirt sai farin face da ke kansa ya yi matukar kyau sosai a hankali ta ce sanda zuwa yaya ina kwana ya dan ya matsa fuska ya amsa a dakile ya zauna a gefen gadon gani yadda yake ta basarwa ne yasa ita ma ɗaure fuskar ta fuska daure ce ina momi da sona take sannan ta ɗauki 5 second kafin a hankali ta ce momi ta je duba dakto sona kuma na toilet taɓe baki ya ce na asa ai ba za ki magana ba mara kunya kawo hmm yi kenan ai rashin kunya kam ba wanda bai da shi kawai dai kowa na ɓoye nashi saboda tsaro ba don tsoro ba ta ƙarashe magana tana mai murguɗa masa baki zai yi magana kenan sona da ta fito daga toilet ta ce sanda zuwa broda murmushi kawai ya sakar mata yana mai watsawa fata harara zama dai a gefen garin ta ce ina kwana lafiya kalauya jikin naki alhamdulillah na ji sauki mumi ce ta shigo ɗakin ta ce babana har ka tashi yace ce eh momi ina kwana lafiya kalauya mai jiki alhamdulillah jiki da sauki sosai yanzu za a sallame mu ma domin na yi magana da dakto to kawai ya faɗa dr aliyu ya shigo ɗakin da sallama sallamar suka amsa ya miƙa wa saif hannu suka gaisa kallon sai maida kan sona da ke kallonsa suna hada ido ta sun koyar da kanta ya murmushi ya ce ya jikin alhamdulillah ta ba su amsa a takaice masha allah ki shirya allura zan miki da sauri ta ɗago kanta suka ido biyu ta ce fuska ta ce ni dai na samu sauƙi ba sai an min allura ba na bar maka kyauta yana murmushi ya ce no sai fa na yi miki kukan shugaba ta fashe da shi ta ce ni dai wallahi ba na so dariya ya ce oke ki haƙuri sarkin shagwaba da wasa nake miki murmushi dai ta ce wallahi har na ji daɗi dariya su mami suka yi amma banda saif da ke latsa wayarsa sallamar su yayi a tare suka fito daman sun gama shiryawa raga sai ya har motar su sanda ya ga tafiyarsu kafin ya koma ciki gida suka wuce bayan sun ajiye mota a parking space suka wuce falo ya yi daidai da saukowar dadi yana murmushi ya ce ya my daughter ya jiki murmushi ta ta ce alhamdulillah masha Allah gaishe shi fatu ta ya amsa cikin sakin fuska yana tambayar ta ya jikin sona ta ce da sauki sosai to Allah ya kara sauki ya kare na gaba da amin suka amsa tare da miƙewa suka haura sama dadi ya ce wai son yaushe zaka fara aiki ne murmushi ya ce daga gobe insha Allah to Allah ya kai mu ni dai bari na wuce ofis sai na dawo momi ta ce breakfast fa no kar ki damu zan yi a ofis please ka tsaya bari na haɗa maka mai sauƙi murmushi ya ce no akwai mitin da zan zauna yanzu ok Allah ya bada sa'a da Amin ya amsa ta da ficewa daga falo. miƙewa ta ita ma ta haura sama suna shiga bedroom party ta faɗa toilet ta yi wanka ta fito ta shirya cikin doguwar riga ta atamfa kallo sona ta yi ta ce ke ma ki je ki zuba ruwa za ki ji daɗi sosai ni kuma bara na je na ga me za mu haɗa breakfast ok thank you so much dai ni fa malama ki dinga min yaren da nake ji ki daina min wannan yaren ta yi murmushi ta ce to shikenan ke ma ai za ki dinga ji kwanan nan na gode sosai to murmushi kawai ta yi ta fita daga ɗakin ta wuce dakin momi ta shiga da sallama momi ta amsa ta ce my daughter fatu ta ce me za mu girka ta yi murmushi ta ce mu je kicin mu yi abu mai sauƙi tunda rana ya ɗaga wucewa kicin ɗin suka yi farfesun kaza suka yi sai kuma indomi da kwai suna gamawa fatu ta jera komai a daini momi ta ce ki ma yayanku magana da suna su sako to momi bedroom din su ta fara shiga tana ma sona magana kafin ta wuce na saif a hankali ta tura kofar falo ta shiga da sallama ba kowa a falon hakan yasa ta wucewa bedroom ɗinsa kai tsaye turo kofar bedroom din yi ta shiga a zaune ta kalle shi yana danna laptop dago da kansa yayi jin an buɗe kofar an shigo ko sallama babu suna haɗa ido ta wani dauke kanta shi kuma haɗa fuska ya ce uba me kika zo min a daki ko sallama babu harara ta wurga masa tare da murguda masa baki ta ce momi ce ta ce na faɗa maka ka fito ayi yi breakfast shi yasa ka gani in ba haka ba ma me zan zo na yi maka kallon ta ya daga sama har kasa ya ce ke zo nan uba me zan maka a fusace ce ke har kin isa ina magana kina magana taɓe baki ta ta ce wannan dai kai ta dama ta faɗa ta da ficewa daga ɗaki ai kuwa saurin riƙe ta yi ya bi bayanta da sauri tana ƙoƙarin fita saurin kamo ta yi ta faɗa jikin sai ce wa kike yi ma rashin kunya ya faɗa ta da matse mata bakinta da ƙarfi sanda ta yi 'yar ƙara da 'yar ta ce don allah ya yi kai haƙuri wallahi suɓutar baki ne ka san bakin nawa baya iya yin shiru shi sa, amma don Allah kai haƙuri mu je ka yi breakfast kar yunwa ta illata ka ka ji ko Ture ta ya ce idan kika sake min rashin kunya wallahi sai na miki dukan tsiya Zaro ido ce ta ce kai kai kai yaya duka fa Allah ya tsare ni ai duka kam na wuce wannan ai yanzu me kika ce Na faɗa ta da matsota a ai yaya ni dai abinda na ce shine kanka na ja shi yasa nake yin ka tana faɗar haka ta fice da gudu ta bar shi shi ma binta ya suka fito falo ƙarasawa dainin ɗin ta ta ce gashi nan fitowa ta faɗa ta da zama kan kujera kusa da sona domin har ta fito ƙarasawa shi ma ya zauna suna haɗa ido da fatuye wani zabga mata harara ta masa murmushi suna gama cin abincin ya kalli momi ya ce momi na samo mata skul ɗin da ya dace ta shiga insha Allah gobe suna ta kai ta Momi ta yi murmushi ta ce, Thank you, my son. Murmushi ya yana kallon Fatu da ke kallonsa tana murmushi. Shagwabe fuska sona ce ta ce, Ni kuma yaya? Eh, ya faɗa a takaice. Ina ga ai idan ka kai ta zai fitin da kai kai komai. Harara ya watsa mata ya ce, Idan ba za ki kai ta ba ki bari. Yana faɗin haka ya miƙe ya bar wajen. Binsa da kallo kawai momi ta yi tana murmushi ta miƙe ta da cewa kar ki manta baki sha maganin ki ba sona oke mummy yanzu zan sha miƙewa fati ta ta tattara kwanukan abincin ta kai kicin ta dawo sona ta ce sannu da aiki ta yauwa tashi mu je ki sha maganin ki na ga alamun baki son shan magani murmushi sona ta ta ce alamun halin ku daya da yaya idan ya sa mutum a gaba ya shiga uku dariya fati ta ce rabani da wannan masifar suka yi dariya gaba ɗayansu suka haura sama ɓangaren ruki wani irin farin ciki ta tashi ta cikin ranta domin yau abin da ta daɗe tana nema za ta same shi bayan sun yi waya da saif ne ya ce mata zai zo la'asar ta miƙe daga kwanciya da take ta buɗe wardrobe ɗinta ta fito da wani dogon riga ta lace ta feshe shi da turaren boka da ya bata tana murmushi ta ajiye shi gefe fitowa falo ta ta samu anti na gyara wasu abdul takalminsu za su tafi sukul zama ta ta ce sanda aiki anti tabe baki ta ta ce sai yau aka ga daman yi min sannu ta yi murmushi ta ce a'a anti ki haƙuri abun fa bai kai haka ba bata ce komai ba ta ci gaba da gyara su tana gama shirya su ta musu addu'a da direba ya fita da su suna mata bye bye kallonta ta mai kan ruki ta ce uwa me kike so na ga kin min kuri da ido ta yi murmushi domin yau dinnan tana cikin farin ciki ko me za ka ce mata ba za ta damu ba daman zan yi bako ne ina son na masa girki ga ki ga kicin din sai ki yi. eh to daman dai ni ban iya girki ba shi yasa na tambaye ki tsaki anti ta ja ce ga ranar ta zo ai tunda nake faɗa miki kenan kin girma baki san kin girma ba kin kai 25 years amma ko rice baki iya girkawa ba sai dai a girka a baki haba anti ki taimaka min mana wallahi girkin na da muhimmanci ne shi yasa miƙewa anti ta yi daga zaunen da take ta ce ni ba abin da zan miki ki zai ta koya miki ni aiki zan tafi tana faɗin haka ta haura sama harara ta bi shi da shi ta ci aikin banza girki dai sai na yi kuma sai na cika burina ta kwala wa zulai kira jiki na mazari zulai ta ƙara ta ce gani na ranke daɗe sanda ta harare ta ta ce ina so ki girka min jollof rice and pepper chicken nan da karfe uku ki tabbatar kin gama to insha Allah cewar zulai miƙewa ta ta wuce ɗakinta tana shiga wayarta ta ɗauka ta kira subi bayan sun gaisa ta ce yau fa mutumin zai zo wow da gaske ki ce yau kuma kina da babban bako kenan tana murmushi ta ce sosai kuwa gaskiya yau ina cikin farin ciki mara misaltuwa Allah ƙawata ya kamata a ce na zo na taya ki farin ciki yau din nan kin gani ma sai mu gaisa da shi tunda ban taɓa ganin sa ba Ruki ta yi dariya ta ce haka ne fa sai kin zo ina nan jiran ki to shikenan sai na zo sallama suka yi ta kashe wayarta ta kwanta tana jiran lokaci ya yi kawai ta shirya sumi kuwa tana kashe wayarta ce hmm bari na ga idan da ni ya fi dacewa sai dai ki haƙura kamar yadda kika jefa yayana cikin wani hali ke ma sai kin naɗa nan a sauraro